Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji yadda ta kaya a wasar kusa da ta karshe da 'yan mena 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai a gasar wato suka yi a gasar cin kofin nahiyar afirka a gabon wasu bata gari sun kai hari jiya a garin tanshile na departama ɗin a bala akwai ra'ayoyin bangarorin siyasa dangane da batun kawo gyaran huska ga kundin tsarin mulki na kasa. a shirin musamman akwai karin bayani kan wani taron sinima da aka soma yau a nan yamai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. A ci gaba da gudanar da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai a ƙasar Gabon. A jiya ƙungiyar MENA ta 'yan Nijar wata ta Nijar ta sha kaye a gaban 'yan ƙasar Ghana a kusa wato a wasar kusa da ta ƙarshe wadda ta kai su ga bugun daga mai kwallo sai mai tsaron raga inda 'yan MENA suka zura kwallo biyar a raga su kuma 'yan Ghana suka zura kwallo shidda. mena za ta yi wasar neman matsayi na uku da kasar gine a ranar lahadi mai zuwa mai koyar da 'yan wasar mena sumela cemago ya yi karin bayani ta wayar tarho a zantawar shi da sumana amadu A bayyane yake mun yi asarar bugu daga kai sai mai tsaron gida. Abin ba mu ji daɗinsa ba ko kaɗan. Yanzu dai muna ta ƙoƙarin dawo da natsuwa domin fuskantar wasa ta gaba. Domin ganin cewa mun dawo da lambar yabo a gida Nijar. Idan aka yi waiwaye kaɗan a baya, ina waɗannan yaren suka fito kuma wani hali suke ciki. Ina ganin akwai shan aiki da muka yi. Ba mu samu tallafin kowa ba, kuma wani magabaci na ɗau ɗauka nauyin 'yan wasan. Wannan shine yake katse kuzarin 'yan wasa. Duka sun san da cewa ba su biyo ta wani ko ta wata can daban ba. Duk da yake ta sha kaye a jiya kungiyar mena ta 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai ta taka rawar a zo a gani a idon 'yan Nijar domin kullum matasan na zuwa nesa. Wani abu da ke da matukar wuya ga kungiyar mena ta manya. to ko me dalilin haka garba lawali mamba a hukumar kwallon kafa ta ƙasa fenifut ya ba da amsa a zantawar shi da musa hassan Idan kuka fi ba kuzari muhimmanci fiye da ƙwarewa ba za a samu abin da ake so ba a fannin kwallon ƙafa. A yau Nijar ta ƙoƙarta shiga a cikin sahun ƙwararru. Sannan ƙwarewa ba za ta iya canza wani abu ba fiye da a sake tunani da kuma yin duba a kan duka ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke gaban abin. Ya kamata a tsara magabatan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa. Ya kamata a samu samar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa waɗanda aikin su kawai shine ƙwallon ƙafa su samu kuma ƙwararru masu horar da su da likitoci masu kula da lafiyar su, wannan yaran sun haɗu fiye da watanni goma sha takwas ne abinda ke nuna cewa an tsara su ne a yau gashi kun ga an samu kyakkyawan sakamako don haka ya kamata a yi ire-iren waɗannan canje-canje a cikin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa vers les structures décentralisées au niveau des clubs. Wasu bandunawa su goma sha biyu dauke da makamai a kan injina ko kuma motuna shida sun kai hari jiya da misalin karfe hudu na yamma a barkin jandarma na kasuwar garin Tanshilai mai tazarar kilomita ashirin da biyar a kudu da abala kan hanyar zuwa Filinge. Maharan sun tsere da motuna hudu na zandarmomi sai dai ba a samu hasarar rayuka ba. Mataimakin magajin garin abala ya bayyana cewa jami'an tsaro cikin motoci uku sun bi shigar maharan awa ɗaya bayan harin. sai mu saurari mataimakin magajin garin abala sule mai nasara a santawar shi da adama dawaki ta wayar tarho. Sun shigo ta yamma da kasuwar ne, inda suka fara harbi ta mai kan uwa da wabi a kan shandarmomi. Ba a samu musanyar harbe-harbe ba, kawai su kaɗai ne suka yi ta harbe-harbe kan shandarmomi, inda shandarmomin suka shiga cikin gari. Sai dai ba a samu asarar rayuka ko kuma kaya ba, in ban da motuna hudu da kuma waɗansu kayayyaki da suka tafi da su. Awa ɗaya bayan haka an bi sahunsu ta bangaren abala. Kullum dai matasan Fulani ne da suke zaune a wani gari da ake kira Fana. Wani yanki ne da ya kumshi gundumomi daban-daban Filinge, Abala, Bani Bangu a cikin Nijar ne. Yanki ne da ke akwai sarkakiya da kuma gumbaye inda suke samun mafaka. A yau shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya tashi daga nan ya mai zuwa birnin Tawarmina na ƙasar Itali inda zai halarci taron ƙasashe bakwai masu ƙaramin tattalin arziki tare da kasancewar shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron da kuma na Amurka Donald Trump. 'Yan majalisar dokokin ƙasa na rukunonin zamzam lumana da na hankuri sun fitar da wata sanarwar jiya da marice a wannan sanarwa 'yan majalisar na bangaren adawa sun yi watsi da daftarin dokar da gwamnati ta shigar a majalisar dokoki ta ƙasa domin kawo gyaran huska ga wasu ayoyin doka na tsarin mulkin ƙasa isufu isaka shugaban rukunin wato 'yan majalisar dokoki na zanzan lumana na dauke da karin bayani Daftarin yin bita a kan gyaran fuska ga kundin tsarin mulki da aka gabatar a zauren majalisar dokoki kawai ministan shari'a ne ya gabatar da shi ba tare da cikakken bayani ba ko ɗaya a kan waɗanda suke gaba al'amarin. Sannan bugu da ƙari kuma ministan shari'a ya bayyana cewa majalisa ta ƙasa mai sasanta rigingimin siyasa cewa da CNDP ce ta gabatar da shawarar bisa wannan buƙatar. Don haka samu ya adawa ba zai yi mu amince da dukkan wani abu da zai saba wa dokokin tsarin mulkin kasanmu ba. Abin da ya shafi bita bisa kan kundin zaɓe daftarin da aka miƙa a majalisar dokoki domin amincewa da shi abu ne da aka ce wai sai NDP ce ta gabatar da buƙatar haka. daga nasu bangare 'yan majalisar dokoki masu rinjaye ba su ɗauki wannan mataki na 'yan adawa da mahimmanci ba mataimakin shugaban majalisar dokoki kuma sakataren yada labarai na jam'iyyar pnds tarayya iro sani ya bayyana cewa 'yan adawar suna gudun muhawara ne mu ga wannan mun saba saboda wannan adawa a yau da an yi wani dan abu kaɗan sai su yajin aiki su hita su bar majalisa amma wannan ruwansu ne saboda ba za ya hana komi ba in suna nan in ba su nan majalisa za ta yi aiki nijar za ta ci gaba duniya ba za ta tsaya ba saboda haka wannan ya rage gare su ne su ne suke nuna yanzu ba 'yan ƙasa waɗanda suka turo su majalisa ba suke ma aiki amma watakila wani ne can daban suke ma aiki sabili da da 'yan ƙasa suke ma aiki da sai su tsaya cikin zauren majalisa inda nan ne ake aikin ƙasa su yi wannan aiki a tattamana kowa ya kawo ra'ayin shi kuma ra'ayi mahiran jaye a yi aiki da shi A safar yau ɗan ƙungiyar farar hula sakataren janar na ƙungiyar kadir a Agadas Abdurrahman Insar ya bayyana a gaban kotu. A ranar 16 ga watan Mai ne aka kama shi bisa zarginsa da tura jama'a su ta da ƙayar baya. An ɗage shari'ar sai ranar 1 ga watan Juwan, sannan an yi watsi da buƙatar sa da lauyan da ke kare sa ya shigar. Sai mu saurari Metar Abdu Leko Abubakar, wato wanda shine lauyan da ke kare Abdurrahman Insar. lalle da doka ta ba mu inci da wagga sakin talala da muka tambaya in an yarda da ita ko kuma ba a yarda da ita ba mu daga aran amma ta fannin sakin talala wannan to mu mun yi tunani mun gani ba za mu daga ba ta wannan fannin za mu daure in ya so a yi bayanin can na cikin dosiye in a yi bayanin gaba ɗaya na cikin dosiye in da abin da ake tunguma shi don saboda an ka ce mu daga can dosiyan za a dan ƙara ɗaukar lokaci eh, mu kuma wannan ɗaukar lokacin ba za ya gyara mu ba kenan za mu daurewa a yi bayanin insha Allahu le premier juin na dossier gaba ɗaya in sun samo wannan takarda da suke cewa ko eh muna nan za mu ci gaba dai da ƙara ba da ƙarfin gwiwa da mu in da 'yan society civil duk wa'anda suke nan suna ƙoƙari suna kawo kuzari dan dai incin ɗan adam a kiyaye shi shine lahin da ake zargin shi yana nan tunda ba a yi shari'a ba har yanzu tabbisa kan lahin ita ce aka maida ra landi in Allah yarda. A yau malaman makarantu magoya bayan haɗin gwiwar eh, ƙungiyoyin kwasu Nijar da Sinasabba suka sake afkawa cikin wani sabon yajin aiki na kwanaki shida a faɗin ƙasa. Ta hakan dai malaman na fatan tilasta gwamnati ta mutunta yarjejeniyar da aka cimma a ranar 13 ga watan Disamba na 2016. Yarjejeniyar ta kuma kumshi batutuwa kamar tana da tsarin albashi na musamman ga malaman makarantun boko. biyan alawus na alli ko kuma wato biyan albashin malamin makaranta na sakandare da aka ɗauka aikin gwamnati a baya-baya. Gungun matasa masu kokowar samun cikakken ci gaba na buza sun ba da jini jiya da safe a asibitin buza. Makasudin hakan dai shine ganin asibitin ta kaucewa yiwuwar fadawa cikin karancin jini a jajibiran azumin watan Ramadan da kuma farkon damana lokacin da ake samun marasa lafiya da dama a asibitoci. madam muhammadu bara'atu jami'ar likita mai bincike a asibitin buza ta yi ƙarin bayani sun zo suna ba da jini don taimaka ma al'ummar ƙasar guza muna cikin karo na biyu da suka zo suna ba nan gaba watan azumi ne zai zawa ga damana masassara cizon sauro da za ta fara kenan jini ana buƙatar shi gaskiya abin da suke mana mun ji daɗi muna ƙara tallafa musu su ci gaba da yin wanga abin kuma ina neman taimako ga te. da namu nan na likita da wa'ancan le prefe taimaka mana ko da muna zuwa dalle komin ana zuwa yi wa komin a samu ga wata wani wata a ta wata komin kira abin zai sauki ba sai an zo ana kiran yi wani yana dan uwan shi babu shi ne cikin likita kenan an kama duka muka gama muka cuɗanya kenan abin zai mana sauki wannan ba da shi abu ne mai muhimmanci mutane muna so sun zawa suna badawa Ministar sadarwa Madam Sani Kubra Abdullahi na ci gaba da rangadin da take yi a jihohin kasa Ministar na gudanar da ziyara tun ranar Litinin da ta gabata a jihar Tawa. Makasudin ziyara kuma shine sanin yanayin ayyukan kafafen yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu da kuma sanin inda aka kwana dangane da ayyukan canza shekarar talabijin daga tsari irin na da zuwa na zamani. Madam Sani Kubra Ministar sadarwa ta yi wa wakilin Abdullahi Ausuka ƙarin haske. A ɓangaren jihar Tawa da farko dai mun ziyarci gidan radiyo na jiha na Tawa ORTN, ONEP da kuma ONPO, inda suka bayyana muna duka irin matsalolin da suke fuskanta. Sun shafi duka matsaloli ɗaya ne da sauran jihohi da muka ziyarta. Matsaloli ne da suke da nasaba da wajen kula da kayayyakin da ake aiki da su. Mun kuma saurari koke-kokensu, da zarar muka koma a mai za mu samar musu da mafita. Yanzu abin da ya shafi kawo sabbin na'urori na talabijin na zamani mun yi la'akari da cewa har an girka na'urorin a birnin Kwanni. Yanzu ya rage cibiyoyi biyar ne. Sana'a a ɗaya ɓangare mun ziyarci talabijin duniya da ke nan tawa, sarauniya, RTT, niger 24 da kuma Tambara. Duka mun gamsu ta yadda jama'a suke gudanar da ayyukansu bisa la'akari da kare ƙa'idojin aikin shari'a. et Yanzu kuma kai tsaye sai cikin shirin namu na musamman. A safiyar ce aka kaddamar da wani taron sinima dangane da abin da ya shafi 'yanci wato karo na farko a Nijar a babban zauren wato gidan jarida a nan Yamai. Taken taron kuma shine 'yancin rayuwa mu yaƙi mugun tsatsauran ra'ayi. Abdullahi Gello shugaban wannan taro ya yi wa Gungun Muhammad Dantani karin bayani. Sine Dura eh, Libre wanda aka girka a nan Yamai wannan ne karo na farko. Yanzu ya kamata Nijar ta bi sahun sabon gyaran fuska wanda sabon abu ne mai kyau ga matasan Nijar, inganta haƙƙin ɗan adam da kuma bunƙasa sha'anin demokradiyya. Za mu haskaka fina-finai sai dai amfaninsa ba kawai muna shirya fina-finai don haskaka su ne ba kaɗai. A'a fina-finai ne da suke da maudu'i kamar yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi fim ɗin Boko Haram da Sanafiya rahotanni bisa 'yan tsatsauran ra'ayi fim ɗin Thomas Sankara, Antadiop da dai sauransu. Akwai da yawan fina-finai waɗanda za mu haskaka tare da gudanar da muhawarori. Akwai kuma wata wasa da za mu shirya a ranar Juma'a 26 ga wata a can CCOJ shiga kyauta ne. Wanda aka saka wannan taro na farko a ƙarƙashin jagorancinsa shine smoky ya kuma bayyana dalilansa na kasancewarsa a Yamai. Idan mun kasance a nan to saboda wannan tsari ne, inda demokradiyya ta ƙunshi komai. Marubucin SIS yana cewa yana da kyau a yi tsokana domin tunatarwa. Mu muna kawo goyon bayanmu ta hanyar wasar, inda na zo tare da tawagata, kuma muna da niyyar shirya wata wasa a gobe Juma'a da Maraice. Za mu bayyana farin cikinmu, mu mu shine mika Ils nous ont menti, nous ont trompé sur des dossiers sur le passé, ils ont truqué, ils ont liquidé, effacé, financé.